الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وقائد الخير ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوزامي درسينا ريؤك دبير سنكراتمنا الموطأ إمام مالك بن أنس أبو عبد الله رحمة الله عليه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 babu ma ja'a fi shirkati wat tawliyati wal iqala na'am yace babu ma ja'a fi shirkati wat tawliyati wal iqala babun abin da yazo akan shirka shirka shine ka sha ka yi wato ka gayyato wani yayi tarayya da kai a cikin harkar kasuwanci da kake ko a cikin wani abu da ka saya na kasuwanci shine shirkati tarayya wato yin tarayya wa tawliya at tawliya shine wato ka yi ma mutum juye abinda ka saya ka ce ka ɗauke shi da ainihin kudin da na saya hmm. ba ka ciri ba ba kuma ka yi asara ba hmm. wal iqala da kuma zobewa warwarewar ciniki ka sai abu a wajen mutum sai ka nemi ko sai ya nemi ko kai ka nemi a warware ciniki aka tashi warware ciniki a warware shi yadda yake ba tare da ragi ba ba tare da ƙari ba shi ne al-iqala hmm. duk da yake ta kan zo ba da wannan surar ba amma dai ma'anarta al'iƙala warware ciniki da aka riga aka kulla hmm, to warware cinikin yakan zamanto wani ciniki yakan zamanto zamanto wani sabon ciniki yakan zamanto kuma ba sabon ciniki ba kawai za a warware wancan ne in aka yi shi da ainihin da farashin da yake yi an fahimta hmm. saboda ka ita a shi ne ka sai abu alal misali ka sai mota ta siminti sai ka ce ma wani tunda kai kana da damar samun wannan mota ta siminti a kamfani tunda kai dila ne an baka da farashin kamfani shi kuma ba shi da damar haka yana so shi ma kana so shi ma ya samu fa'ida sai ka ce to rabin wannan motar ka zo mu yi tarayya a ciki ka biya ka biya ni kudin rabi in mun sayar ribar ta muce an fahimta to wannan shine shirka kaga wani alheri ne ko alheri ne ta bai ci riba a kanta ba bal ya kawo masa alheri ne da za su ci riba ga baki daya an fahimta ta wannan shine a shirka an gina ta akan almakruma na biyu a tauliya a tauliya ka sayo motar ta siminti ga baki ɗayanta sai ka ce wannan mota ta siminti ko kuma wannan mota ta shinkafa akan a wajena tana miliyan goma sha biyar ba ni miliyan goma sha biyar ka ɗauke ta baka ci riba ba a kansa baka ci wata riba a kansa ba kuma baka yi baka ce za ka ɗauki asara ka karya ta ya yi maka insani ba kai kanka kai ne ka kyautata masa don da zai kasuwa ba zai same ta a haka ba kaga shi ma wannan ma'arufi ne ko ba ma'arufi ba ma'arufi ne to sai kuma al'iƙala. Al'iƙala ka siyo ta a miliyan goma sha biyar sai halin kuɗi ya zo maka ba ka buƙatar ka ɗauka ka je ka sayar kana da buƙatar kuɗi a lokacin nan sai ka ce masa da Allah wannan mota da na saya dawo min da kuɗi na ka ɗauki kayan a warware wannan ciniki da aka ya ce eh zan dawo maka da shi yadda yake dubu miliyan goma sha biyar ya dawo maka da shi wannan shi ma ma'arufi ne ko ba ma'arufi ba ya na ji ana ɗan taraddudu eh? eh ba wai ya fasa cinikin ba a warware cinikin ya saya fa har an biya kuɗi a yin ya saya ciniki ya tabbata an ba shi mota watakila ma ta fito watakila ma tana shirin fitowa daga factory sai kawai ya waya ya ce wallahi wata bukata ta taso mu akwai container ta da za a yi kiliya kudin nan ina bukatar su ka dawo min da kuɗi na a fasa wannan cinikin to wannan fasawar ai ma'anarta ba wai ma'anar fasawa ba tunda an riga an kulla warwarewa ciniki ko warwarewa ne idan da ainihin yadda aka yadda kudin yake ba a ciri ba a kansa ba ko bai ɗauki asara ba wannan an kyautata masa ko ba a kyautata masa ba an kyautata masa to wannan kaga shi ma ma'arufi ne mm. saboda haka uqud ne guda uku waɗanda suke dukkaninsu an gina su akan wato almakroma akan kyautatawa da mutunci da isa da kyautatawa ɗin da al ba akan kan almukayasa walmugabana ba wato ba akan cin dukan hanci eh ina yawan faɗan kalmar ko ba a kan almukayasa shi ne wato yadda za ka samu riba akan kan uwanka babu wannan aiki. to kaga wannan su waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen ciniki da aka hana an ɗauke su akan waɗannan za a iya yin su kamar ka sayar da abinci kafin ka mallake shi bai halatta ba ka ɗau riga kamar kafe shinkafa bakarga riga ka ɗauke ta ba daga factory ka je ka sayar ma da wani ita kafin karga ka ɗauka in abinci ne wannan an hana to amma idan ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku za ka yi tun kafin ka ɗauka ya halatta in shirka za ka yi tana nan a factory shi ke nan sai ka ce ga shi nan zan turo wakili na mun haɗa gwiwa yanzu wannan motar ta ce a bashi ka gama tun kafin ma ka karɓa shi ya zo ya karɓa kaga ka sayar da bangaren wannan shinkafar ta wannan kayan tun kafin ka mallake tun kafin ya zo cikin hannunka to kaga kaya abu inda ciniki ne da wannan abin haramun ne to amma saboda shirka ne sai aka ce wannan ma'arufi ne ya halatta ko kuma kai tauliya wanda muke bayanin ta ko kuma kai iqala bi ya halatta to kuma suna gina wannan akwai hadisin Sa'id ibn al-Musayyib mursal wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abinci kafin a saye shi kafin a mallake shi kafin a auna ya shiga cikin mallakan mai sayarwa sai dai abincin da ya zama na shirka ne ko tauliya ko ikala to shine malik rahmatullahi alaihi ya kulla babi akan wannan to wannan shine a akan babin na'am an fahimci waɗannan abubuwan guda uku ko to idan na'am eh bambancin tauliya da ikala tauliya shine wato ka shigar da wani wato wani ya zo ya zamanto shine wato ya fitar da kai ya shiga shine ma'anin tauliya an fahimta ka gane wato kama mudassir ne ya je sayo shinkafar ya je sayo shinkafa mota daya sai kai kuma kana da bukatar wannan shi kana da bukatar harkar amma ba ka da ikon ka je ka same ta a wannan sai ka zo wajen mudassir ka ce dan Allah juya mun wannan shinkafa yi min tauliya kai to sai ce ba ni miliyan sha biyar ina da na biya na fita kai ka shiga an fahimta to kaga in aka yi wannan hatta karɓo shinkafar daga masana'anta daga rice mill sai kawai da wannan sai baka a waybill din da aka bashi sai kawai ka je ka karɓa hmm. to nan ne da aka halarta cinikin wedding saboda an gina shi ne akan makarawa ba akan ba akan ba akan shin ba akan neman cin riba hmm? to wannan shine al-tawliya al-iqala kuwa shine ka zo wajen mai factory abba ne mai mai rice mill ka zo ka ce shinkafan nan da na siya bukata ta taso min ta kuɗi da Allah kar a dauko ta a dawo min da kuɗi na sai ce ka sai ce aje mana shin dama muna da mutane da suke nema zo abin nan a kawo account ai maka transfer din kudin ka sai a dawo maka da kudin ka to an maka iqala ce to idan aka samu bambanci na farashi in aka samu bambanci na farashi aka samu ko riba ko faduwa ko jinkiri wajen bayarwa to ya fita dukkan su daga babin ma'arufi ya kuma babin ciniki mm. an fahimta? in aka samu ƙari menene ƙari shi a almudarfir zai shigar da abba a ciki sai ce to a miliyan goma sha biyar ce kana son rabi miliyan takwas za ka bani kaga ya ƙara kuɗi ko bai ƙara kudi ba ya ci riba ko bai ci riba ba ya ci riba a kan abba to a nan wajen ta zama to ciniki babu ma'arufi dole sai an cika ka'idodin sharaɗin ciniki sai ya karba sannan ya shigar da shi ba za a yi awe bil ba kawai haka zalika idan tauliya ne idan zai shigar da ma'an nura a ciki ya ce zai juyar da ita manura nura zo ka shiga ciki na zo wannan shinkafar kasan ba za ka same ta a miliyan sha biyar ba ba ni miliyan sha shida ni na fita kai ka je ka ci sha'aninka da ita to wannan ya zama toci ne dole sai in ya riga ya karba ko kuma zai yi ikala a warware in yace a warware ciniki sai mai factory yace masa abba sai yace masa a'a mutum warware ciniki ba zan dawo maka da miliyan 15 ɗinka ba sai dai dawo maka da miliyan 14 saboda ka akwai mutane da yawa da suka zo suna nema duk na hana su kai na baka yanzu ina zan samu su sai ce shi bai yadda ba sai a miliyan 10 to wannan ya zama to sabon ciniki to a nan wajen sai an cika sharaɗan ciniki ko kuma aka samu jinkiri wajen biya duk wannan da sharaɗin kan cewa a lokacin da kai sharikar ko tauli a lokacin za a baka kuɗi ba a kan cewa to an yi amma zan turo kana dina zan biya ka daga baya idan ajali ya shiga ciki to ta koma ciniki ta fita daga cikin babin ma'arufi an bayyanta? to na'am? eh to ai saboda saboda kaga shine abin da ake cewa ita shari'ar musulunci ta yarda da cewa lokaci yana da tasiri akan akan kuɗi akan farashi abinda ake ce ma a turanci suke ce masa time value of money akwai shi shari'a ta yadda da shi eh, to dole ya zama to kuɗi hannu in aka yi jinkiri ta zama to sabon ciniki ba wai bai halatta ba ne ku fahimta fa ba wai ikala ba ta halatta ba ne sai daidai da kuɗin ta halatta a yi ikala ba daidai da kuɗin ba in aka yi ta ba daidai da kuɗin ba ta zama to ciniki ba ba bane iƙala tana zamantowa fasku warware ciniki in ta zamanto daidai da kudin kuma a dai kuma hannu da hannu to wannan fasku ne warwarewar ciniki ne amma idan aka yi ta da bambancin farashi daga yanda ka saya ko kuma da ba kuɗi hannu ba aka yi jinkiri to ta ɗauki hukuncin sabon ciniki ta ɗauki hukuncin sabon ciniki saboda haka garar zai iya shigarta riba za ta iya shigarta dukkan wani abu wanda yake na ciniki da aka shar'anta zai shiga shi yasa nan ya kawo ta na kan cewar hani da aka yi na siyar da abinci kafin mutum ya mallake shi idan ikalance wanda wadda aka yi ba da ainihin farashin da ake da shi ba ko kuma aka yi da jinkiri to ta ɗauki hukuncin ciniki bai halatta a yi ta ba an fahimta an fahimta <laughs> ma'am bala an fahimta ko to to bismillah qala malik imam malik ya ce. rajul yaji al-bazz al-musannaf mutum ne wanda yake sayar da tufafi al-musannaf wanda suke sinfi sinfi daban-daban nau'i daban-daban wa yastasni siyaban bi ruqumiha ya togace waɗansu tufafin waɗanda suke da alamar su a ciki yace to banda akwai waɗanda yake masu alama kaza da kaza da kaza ba sa cikin abin da zan sayar mhm. innahu in ishtarata an yaktara min zalika raqam to shi idan ya sharɗanta cewa daga cikin wannan waɗanda suke da lambobi din ni ne zan zaɓa fala ba'sa bi to babu laifi a kansa wa in lam yashtarit an yaktara minhu hina hina istasna idan ku bai ce da sharadin cewar lambobin da na zaba su ne za a togace ba kawai yace za a togace waɗansu abubuwa za a togace waɗansu daga ciki kamar ya ce zan sayar amma banda wato rabi ko banda sulusi daga cikinsu hmm. sulusun ko masu lamba-lamba kaza da kaza da kaza na'am fa inni arahu sharikan to ina ganin sa to ina ganin sa shi shariki ne mai tarayya ne a cikin adadin waɗannan tufafi wanda ya saya daga gare shi wadhalika wadhalika anna thawbayn yakunu raqmuhuma raqmuhuma sawa domin za a iya samun tufafi guda biyu lambar su ɗaya ce wato alamar da aka sanya musu ɗaya ce وبينهما تفاوت في الثمن اما amma a سو su akwai fifiko a farashi to wato shi yasa ya sanya shi واتو wato <clears throat> wannan kun sani wannan daya yana ɗaya daga cikin mun yi shi babu istithna fi bai'i thaman hmm. babu togaciya a cikin ciniki sun san yana ɗaya daga cikin abinda da maliku rahmatullahi alaihi da malaman madina suka ke banta da shi a cikin malaman garuruwan musulmi da malaman mazhaba hmm. sauran malamai ba sai daga ce na sayar maka da a wannan dinar ba banda a banda a ɗauri a kaza da kaza da kaza suka ce bai halatta ba saboda wannan ɗaurin da kace banda shi ai ba sa da tabbas akan farashinsa saboda haka zarar zai iya shiga ciki saboda haka suka ce ba su yadda ba hmm. to shi kuma malik rahmatullahi alaihi ya ce ya halatta a togace saboda bukata amma da sharaɗin cewar abinda za a togace ya zamanto shi ne kalilan bisa abinda za a sayar hmm. wato kada ya wuce sulusi hmm. ba za ka ce na sayar maka da wannan dilar ba banda rabinta sai dai banda sulusinta in ya wuce sulusi shi ma maliga ce bai yadda ba saboda garar ɗin zai yi yawa hmm. amma in kamar sulusi ne babu laifi kuma dalilin malikiya akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin araya wato ya hana ya halatta afwan ya halatta cinikin araya wato mutum ya sayar da dabino kafin a iye shi yana kan yana kan bishiya ko idan ya kamanto wusiki nawa ne wusiki biyar hmm. da sharadin karya wusiki biyar hmm. kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da dabino dake dake rataye a wato idan toga ce abinda mutum zai sayar daga cikin jimillan kaya idan wato kama araya yawa afuwan nake cewa al'araya kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da sabon dabino da tsohon dabino ko ba haka ba saboda in aka yi haka menene illar hannun muzabana ne eh menene illar hannun sunan yin haka kenan rashin daidaito rashin riba za ta shiga ciki rashin daidaito shine har muke faɗan ka'ida الشك في التماثل كتحقق الشك في التماثل كتحقق التفاضل yin shakka akan daidaito kamar tabbatar da kan cewa akwai fifiko ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi rukusa ga cinikin araya cewa in bai kai wusuki biyar ba ya halatta to shi ma wannan malik rahmatullahi alaihi yace kiyasi kamar wannan babin ba za a sayar da abu a togace wani ba sai dai idan ya zamanto abinda aka togace bai fi ɗaya cikin uku ba saboda bukata no kamar mutum ne ya zo kuma wannan an ruwaito daga irin sa abdullahi bin umar yana yi alal misali ya zo ya sayar da a dukkan girbin da za a yi a cikin gona a cikin lambunsa lambu ne za a yi girbin dabino ya ce ya sayar da shi ya sayar da dabinan da za a girbe amma ya togace kwano alal misali ya ce ya togace kwano 100 banda kwano 100 to idan kwano ɗari ɗin nan bai kai bai wuce sulusun abin da za a yi girbin ga baki ɗaya ba ya halatta to su kuma jimuru suka ce ba su yadda ba don ta yiwu aka yi girbin in bai kai kwano ɗari ba fa ga baki ɗaya eh, ga baki ɗaya to amma malik ya ce wannan ai ba bai kamata ma a kawo shi ba tun da ya togace ya ce zuwa sulusi ai abu ne wanda yake sananne ne da kardado za a gane kwano ɗari an aka gardado aka ga ya wuce sulusi za a gane saboda haka in dai har ya wuce sulusi a to shine za a ce za a haramta garar zai shiga mummuna amma an bai wuce sulusi ba babu zancen garar shi a azancin malik ce kamar yadda aka yi wajen araya to almuhim malik ya tafi akan wannan to shi ne sai yace to a cikin wannan nan ba abinci ba ne tufafi ne tufafi ne wanda yake simfi-simfi alal misali abin nan a dila ce wadda yake akwai shadda mm, akwai filtex akwai atamfa finti daban-daban sai ya ce to a nau'in shadda daga ciki na sayar maka banda shadda tunda an sa alama wannan shadda ce wannan shadda ce to idan ya shaddanta kan cewa shi ne zai zaɓi daga cikin shaddodin wanda aka togace to wannan babu laifi matsawar dai kan cewa bai fice sulusi ba bisa wannan dai sharaɗin na suniya cewa kai ya wuce sulusi to in ya togace babu laifi amma in bai ce da sharaɗin cewa ni ne zan nuna waɗanda aka togace ba in bai sanya wannan sharaɗi ba to ya zamanto mai yin tarayya da wanda ya sayar masa wannan sai ya zama tun da ya ce ya togace wato yana da mallakarsa amma bai faɗo abin da ya togace ba to in ya togace ba tare da ya ayyana ba ba tare da sharaɗi ba to ya zama to sun yi tarayya da shi wanda ya sayar masa a cikin wannan wanda bai togace ba tunda bai shiga cikin cinikin da aka yi ba amma kuma ya ce ya saya sai ya zama to kan cewa kamar shi wanda ya saya ya sai dilan ne ga baki ɗaya amma a cikin dilar da ya siya ga baki daya a kowace take tasa ce shi ne wanda yake bai togace ba wanda yake kuma ya togace to ita ce wadda suke tarayya kamar alal misali ya ce to sulusi ban sayar ba na sayar maka amma a alal misali dilan nan bandir talatin ne to ta bandir goma shi baya cikin wannan ciniki to ciniki ya riga ya kullu ashirin nasa ne goma sun yi tarayya a ciki goma sun yi tarayya ba zai zama ya fitar da shi ga baki zai ba tun da bai zaɓi kan cewa zai ayyana ba an bayinta shi ne abinda maliku yake faɗa ana na'am ƙwala maliku ya ce al'amuru indana to al'amari a wajen mummuma mutanen madina annahu la ba a sabi babu laifi a kan yin tarayya wa tauliya da tauliya da kuma jibinta ciniki kamar yarma da wani ya zo ya tsaya a matsayinka wal iqala da zobewar ciniki minhu a cikin wato daga waɗannan abubuwa fi ta'am wa ghairi a cikin sayar da a cikin cinikin abinci da waninsa qabada zalika am lam yuqam lam shi wanda zai sayar ya karba abincin ko kuma ya karbi ita hajar da zai sayar din da zai shigar da wani ciki ko bai karba ba idza kana zalika bin naqd to kaje ne yace idza kana zalika bin naqd in ya zama to kudi hannu ne shine abin da muka faɗa babu jinkiri hmm. aha walam yakun fihi ribhun ko bai zama to akwai riba a ciki ba wala wadi'atu bai dauki wato bai ci riba da shi ba wani bai ci riba da ɗayan ba wala atun kuma babu wato sauki a karya farashi mm, kamar wajen zobewa mm. a wajen zobewa ai zai iya cewa eh zan yi amma gaskiya zan karya farashi mai kan miliyan 15 ba zan dawo maka da 15 ba 14 zan dawo maka da ita wala ta'assirun lisaman babu kuma jinkiri a wajen biyan kuɗi wajen biyan farashi fa in dakala dalika riba idan riba ta shiga cikin wannan awadi'atun ko kuma wato sarayarwa rage farashi aw ta'sirun ko kuma aka samu jinkiri min wahidin minhuma daga ɗaya daga cikin su wato so ko shi mai sayarwar ko shi wanda aka shigar da shi aka yi masa sharika din ko aka yi masa tauliya ko aka yi masa iqala wato su su biyu dai su ne bangarorin guda biyu kowanne daga cikin su idan riba ko karya farashi ko jinkiri ya shiga daga bangaren ɗaya daga cikin su sara bai'an ya zama to ciniki ya zama to ciniki abinda muka bayyana kenan ko mm, mm. na'am yuhilluhu ma yuhillu ma yuhillu bay abinda duk yake haramta ciniki yana halatta shi wa yuharrimuhu ma yuharrimu al-bay abinda kuma yake haramta ciniki yana haramta shi walaisa da shirkin bai zamanto yin tarayya ba bai zamanto yin shirka ba wala tauliya bai zamanto yin tauliya ba wala iqala bai zamanto yin iqala ba hmm. inda aka samu ɗaya daga cikin wayannan abubuwan guda uku ribhun aw wadi'atun aw ta'khir hmm. an fahimta na'am na'am qala malik maliku yace man ishtara sil'atan wanda duk ya sai wani wata haja sayarwa Bazan aura raqiqan wato tufafi ko bayi fabatta bihi sai aka tabbatar da ciniki wato ba cinikin da yake akwai zaɓi ba hmm. bi ma'ana aka ya biya kuɗi kuma aka bashi abin da ya saya thumma sa'alahu rajulun an yusharrikahu sai kuma wani mutum ya tambaye shi ya yi tarayya da shi ya shigar da shi cikin wannan cinikin ya shigar da shi cikin mallakar wannan fil'ar wannan abar sayar fafa'ala sai ya shigar da shi wa naqada samana sahibar sil'ati jami'a dukkaninsu da shi a mai a wato da wanda ya saya da wanda ya shiryar sai duk suka biya kudin na wannan sil'ar da aka ce za a saya sun da aka sil'ata shay'un sannan wani abu ya zo ya rufi wannan hajar da aka sayar yanta zai'uha min aidihima wannan abin ya zamanto za a karfe wannan kayan da aka saya daga hannunsu فإن المشارك يأخذ من الذي أشركه الثمن To, shi, ال... فإن musharraki ko? musharrika ne ko musharraki to wannan sai mun duba a hankali a a fa musharraka bi lafzi ismi al maf'ul eh fa musharraka duk wanda yake da musharrik ya gyara eh fa innal musharrak wanda aka shigar da shi cikin cinikin mm. aka yi tarayyar da shi mm. ya akhudhu min uh-huh, allazi eh zai karbi zai karbi farashinsa daga wajen wanda ya shigar da shi cinikin cini ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن shi kuma wanda ya shigar da shi cikin cinikin sai ya nemi kuɗinsa daga wajen wanda ya sayar ma wannan hajar da aka saya illa an kullihi hmm. da dukkan farashin gabaki daya Inda an ya sarƙar musharriku? Musharriku, kasri kenan. Illa an ya sarƙar musharriku alalladi a shirata da Sai dai idan shi wanda ya shigar da wannan ya shigar da shi suka yi tarayya, ya masa sharaɗi akan wanda ya shigo da shi, da hadarar yayin da ake cinikin. mu baya mubaya'atul bail awwal da kuma a lokacin da ake sayar ma da wannan mai sayan na farko wa qabla an yatafawata zalik kuma tun kafin wato lokaci ya zamanto sun samu rabuwa sun rabu da juna anna uhdatuka ala alladhi menene sharadin nasa shine sharadi kan cewar wato raddin da ka yi da aibi idan wato aibi ya fada asarar da ka yi alalladhi ta'atu minhu mm. yana kan wanda na sayar ma wa in tafawata zalika idan ku lokaci yayi tsawo wa fatal ba'i al-awwal kuma wanda ya riga ya wanda ya riga ya saya na farkon mm-hmm. ya wato wanda ya saya na farkon ya zamanto ya kubce ya riga ya tafi da abinsa fa mm-hmm. shar'ul akhir batil to wannan sharadi da ya sanya batacce ne wa alaihi al'uhuda sai ya dauki al'uhuda ya dauki asarar. kun gane wannan matsal masail ne wato mu dauke shi da gwaru mu da muka saba ababa eh, kai da Annabi Bello za mu dauka ababa ka zo ka zo ka sai mota ta shinkafa eh, ka zo ka sai mota ta shinkafa a ciniki wanda yake yankakke ba na zaɓi ba sai alhaji bello sai zo ya ce da allah ka shigar da ni cikin wannan cinikin motar ka shigar da ni cikin wannan shinkafar duk mu samu fa'ida sai kai sai kuka haɗu kuka biya kuɗin da kai wanda ka saya da shi alhaji bello da kai ababa alhaji bello kuka haɗa miliyan sha biyar ɗinku kuka biya a na'am da shi eh, wato da kai wanda ka biya da kuma shi sai kuma kuka sayar da wannan motar bayan kun riga kun biya kun sayar da ita bayan kun riga kun saya alhaji muktar shine mai mai sayarwa bayan kun riga kun saya kana ji kun bashi kudinsa miliyan goma sha biyar sai kawai aka zo aka ce ai wannan motar da kuka saya ciniki da kan ciniki ni aka sayar ma ga bil na da ita mota ta ce to idan irin wannan ta faru shi alhaji bello ba zai koma wajen muktar ya ce ka biya ni kuɗi na ba sai ya dawo wajen ka kai ababa ka biya shi kuɗin da ya sa kuka yi musharaka kai kuma sai ka koma wajen alhaji bello wanda da shi ne tunda kai ne dama kai ne umar haba'isin kawo cinikin sai ka koma wajensa ka ce ya dawo maka da kudin abin da kuka biya ga baki da ba za ka ce ma alhaji bello jirani sai ya bani kudi na sannan in baka ba kai za ka biya shi kudin sa ya fita tunda kai ne ka je ka shigar da shi na a a ai ba wai zancen transfer ko ya tuttura ba ai kaga aka ce wa naqada as-saman suka hadu suka biya kudin eh tare suka hadu suka biya kudin eh ya kudinsa bai zo hannun ababa ba na'am ai shine ne cinikin shi ababa shi ya zartar da cinikin shi ne ya zartar da cinikin babu bambanci sawa'un shi alhaji bello ba ma muktar ya shi ma kuma ababa ya ba ma muktar nasa wani duk sun haɗu wajen bayar da farashi amma shi alhaji bello ai bai bayar ba sai a matsayin kan cewa shi shariki ne na ababa ba wai ya sai rabin mota daga wajen alhaji muktar bane ka ga mabanci kenan sharika ta shiga ciki an faɗa an gane to idan ta faru aka samu istihqaq menene istihqaq wannan motar ta tabbata kan cewa haƙƙin wani ayyana kanta motar wani ce wanda waɗansu suka je suka yi ojoro suka kawo kuka samu kuka saya to kaga dole zai zai karɓi motarsa ya karɓi motarsa sai shi alhaji bello sai ya koma wajen ababa da ya ce ka shigar da ni ciki sai ka ce bayani kuɗi na to sannan shi kuma ababa sai ya koma wajen wanda ya sayar masa da wannan motar tun farko ya ce ba nu kuɗin ga baki ɗaya sai ya karɓi kuɗinsa ga baki ɗaya hmm? sai dai a cikin hali guda ɗaya bari mu fahimci abin da malik yake faɗa sannan ku tambayoyin ku sai dai idan ya zamanto shi ababa yayin da aka tashi cinikin ya sharɗanta ma alhaji bello da ya shigar da shi a lokacin da za a yi cinikin a lokacin da za su saya shi ne bihadratul bai wa inda mu baya atul ba'il awwal yayin da suka tashi saya daga wajen alhaji muftar kan cewar kuma tun kafin lokaci ya zama to yayi tsawo a kali, an fahimta anna uhdatuka alal ladhi ta'ata minhu cewa a alalabi ta'atu ku cewa in wani abu ya faru to in wani abu ya faru na rigima haƙƙinka yana wajen mu'alaji mufta in ababa ya faɗa mu'alaji bello cewa uhuda ce uhuda shine kan cewa idan aibi ya zo da ake buƙatar a dawo da kuɗi a warware ciniki to uhuda ka tana wajen alaji bello kenan yana wajen alaji mufta kaga kenan asali idan kai sharika ka shigar da wani cikin ciniki uhuda tana kanka kai da ka shigar sai dai bi shar inda sharaɗi ne za ta iya mayar da ya zuwa ga wajen wanda aka kulla mu'amalar da shi ta farko an gane kuma amma da sharaɗi kan cewar lokaci kada ya tsawo idan lokaci ya yi tsawo har alhaji muktar ya zamanto ya yi fawati me fawati ya riga ya ba su mota kuɗi da aka zo aka bashi ya je ya siyo samfarera da ita saboda haka zai ce masa dole sai dai ka tsaya ka bi bashi to a lokacin nan idan har bai kafa sharaɗin ba sai tukuna daga bayan duk an yi wannan ya ce sannan ya zo ya ce a kafa wannan sharaɗi bayan shi kuma alhaji muktar tun ya je ya yi harkarsa da kuɗi to wannan sharaɗi da ya sanya ba su za a koma zuwa asali an fahimta to menene kake cewa a alhaji abba Mm. Mm. dama sharaɗin za ka tambaya to shine wato duk inda aka ce akwai sharaɗi sharaɗi yana fitar da mu'amala daga asalinta na ƙa'ida wato kowace mu'amala tana da ƙa'idarta amma abinda zai fitar da ita daga tsarinta da ƙa'idarta a shar wato sharaɗi shine hanya wanda yake abinda yake ba naka ba za ka yi sharɗanta shi ya zamanto naka sai dai idan ka sharɗanta shi tona ka ta hanyar haram dukkan sharaɗi halal ne sai sharaɗin da zai mayar da halal ya zama haram ko ya mayar da haram ya to halal na'am eh eh to ababa ka samu ka samu takwara aka cinye eh ni to ai shine ake maganar istihqaq din kenan istihqaq ai ni misalin da na kawo misali ne ba na 419 ba amma idan da a kaddara ababa da ya kawo maka ya shigar da kai ciki ashe 419 aka yi ma ababa hmm? aka zo wannan mota da ka saya dole kuma yadda ita saboda aka kudinka sun makale a wajen wa a wajen ababa shi zai biya ka shi zai biya ka a ba shi to ya san harkar <laughs> ai shi bai san harka ba shigo da shi ake shigo da shi ake sai eh, to amma wani a shigo da wani amma zai ci riba zai ci riba ba tare da ɗaukan kasada ba da ya shigo da da ya shigo da alhaji bello me ya shigo da shi ba fa'ida yake so ya samu ba ya samu riba amma maimakon sai ya kashe miliyan goma sha biyar zai samu riba a ƙasa da haka yana sayarwa ya sake juyawa ya sake sakin wata riba ya fi mesa bisa a ce shi a kan kansa ya tattaro miliyan goma sha biyar ɗin ya sanya a kanta na'am aha mu ci gaba qala malik malik ce sai ya yaqulu lirajul a cikin mutum da ya ce ma wani mutum ishtar hadihi sil'a ka sai wannan wato ya ka sai wannan hajar baini wa baina tsakani na da kai ce kun gane bambancin ko mm. wannan ya saya ya kulla ciniki a na farko ababa ya saya ya kulla ciniki an fahimta <coughs> babu zaɓi sai ya shigar da wani ciki mm. sai ya sharika mm. wannan kuwa tun farko ne shi ababa ya ce ma ya ce ma alhaji bello afon alhaji bello ya ce ma ababa ka sai wannan motar tsakanina da kai ce wato mun yi tarayya a cikin mallakarta kuma ka biya min wa ana bi ohala kuma ni zan sayar maka da ita inna zalika la yaslu to wannan la yaslu baya kyautatuwa hina qala unqud yayin da yace masa ka biya mun wa ana abi uhala kuma ni zan sayar maka da ita wa inna ma dhalika salafun wannan bashi ne yusallifuhu iyyahu da yake ba da yake bashi da yake ba da yake bashi shi ala an yabi'aha lahu amma da sharadin kan cewa zai sayar mata da wannan hajar walau anna tilka sil'ata halaka da a ce wannan hajar wannan abar sayar da za ta halaka aw fata ko kuma ta kubce أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه da sai wannan mutumin da ya biya kudin kudin wannan hajar da aka saya da zai karba ne daga cikin wanda ya tarayya da shi abin da ya biya mata fa hada min as-salaf alladhi yajubu man fa. wani ya daga cikin bashi da yake kawo ma mutum amfani eh purchase haya purchase a'a barka ji dai bayanin yadda take mu dai tsaya akan motar mu ta shinkafa ko alhaji bello sai zo ya ce ma ababa kai ne kasan san harkan nan ka je mu sai mota ta shinkafa tsakanina da kai a tsakanina da kai kuma ka biya mun kudin ka biya min na wannan tibin amma ni ni ne na san kasuwar ni zan sayar mana da ita mu samu riba ga baki daya an fahimta bai sa ko kobansa ba alhaji bello amma ya san harkar ko kuma akasa tunda ababa shine mai shine mai sanin harkar shinkafa shine shine dila shine dila ababa sai ya ce ma bello a ka je ka biya mana kudin motar nan ni babu kuɗi a wajena amma ka biya rabi nawa rabi naka nawa ka san miliyan bakwai da rabi ka biya mu idan ka biya mu ni kuma zan ɗauki nauyin kan cewa zan sayar mana da ita ribar raba eh bai sa ku kogo ba amma ya san kasuwa yana da kastamomi ya san kasuwa to shine malik ya ce wannan hada la ya yayin da zai ce ka biya mu ka biya a maimakona ni kuma zan sayar da ita domin wannan kamar wato zai zamanto shi a wato alhaji bello ya ba ma ababa bashi ne eh, a kan cewar zai sayar masa wannan motar ta shinkafa da a ce wannan motar za ta halaka ko kuma za ta kubce to shi alhaji bello da ya biya kudin ga baki daya da ya biya kudin da zai zamanto abin da ya biya masa abin da ya biya masa kaga za a zai ce ababa ya dawo masa da shi ke zai ce masa ya dawo masa tun da bashi ne to don haka kaga kenan bashi ne wanda ya janyo masa amfani wannan ribar da aka samu shine amfanin da ya bayar saboda ka zama to salafun jarra na fa'ana to yanzu to waɗanda suke yi wanda suke sharikatul wujuh ka shi sa ina jin waɗansu malamai suka ki sharikatul wujuh menene sharikatul wujuh sharikatul wujuh ba za ka sa kuɗi ba ba za ka sa kuɗi ba amma kana da fuska kana da alfarma kamar alal misali kana mai factory mutuminka ne zai iya baka zai iya baka layin zai iya baka ka dauki mota goma ta shinkafa baka sa mata ko kwabo ba sai ya zo ya samu wani ya ce to ni ina da wannan dama kawo kudin mota biyar ni kuma za a bani mota biyar bashi mu saya mu sayar abinda ya kama na riba mu raba riba kudin da muka saya muka sayar a mu biya kamfani da nata da kuma abin da muka sayar mu ɗauka wanda za mu biya na kamfani wanda yake na ɓangare na mu biya sannan mu samu riba to irin wannan cinikin ya halatta na a akwai bambanci a wai shi ne wai sigar wannan wanda muka yi akwai bambanci shi wannan wato ababa shi ne mai fuska a wajen mukta shi ne zai iya karɓan kaya bashi a wajen alhaji bello ba zai iya ba alhaji yana da kudin mota biyar kai kuma kace za ka iya samun wata mota biyar ɗin a bashi sai kuka haɗu kuka je kuka ba ma muktar in kudin mota biyar shi kuma ya ce zai ba da mota goma saboda ababa na ciki aka sayar ribar da aka sayar kudi da aka samu hmm, a ciki aka maima da alhaji bello miliyan kudin mota biyar dinsa kudin mota biyar kuma aka bama alhaji muktar aka cika masa kenan aka biya masa bashi sannan riba suka raba akwai matsala a wannan to wannan shine sharikatul wujo sun yi tarayya da mai kudi da mai alfarma eh, mai kudi da mai alfarma to wannan ya halatta waɗansu malamai sun haramta shi A haka sun mujassir sun ji daɗi irin wannan ya halatta to amma wannan surar da muka faɗa wanda malik ya ce wannan bai halarta ba domin salafin jarra na bashi in ka ba da bashi ba ka shiga cikin wata mu'amala wadda ke ta bashi wadda za ta janyo maka amfani sannan kuma wata fuskar ma da malik bai faɗa ba amma ina ganin ko albaji ne ya yi ishara a kansa mm, shi ne cewa wato an hada ciniki da bashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'un wa salaf ciniki da bashi ce wannan an hada ciniki da bashi dan haka bai halarta ba aha to gashi nan qala malik malik yace walau anna rajulan ibta'a sil'atan da a ce wani mutum ya sai wata haja ta sayarwa fa wajabat lahu sai ta tabbata a gare shi sun maƙala lahu rajulun sai wani mutum daban ya ce a shirikni bi nisfi sil'a shigar da ni kai tarayya da ni da rabin wannan hajar da ka saya wa ana abi'uha laka jami'an ni kuma zan sayar maka da ita gabaki daya hajar rabi na ka rabi na wani zan dauka in sayar gabaki daya kana zalika halalan to wannan ya halatta la ba'sa bihi la ba'sa bihi babu laifi a ciki wa tafsiru zalik to tafsirin wannan anna hadha bai'un jadid wannan ciniki ne sabo ba'ahu nisfa sil'a ya sayar masa da rabin wannan abin sayarwa ala an yabi alahu nisfa al-akhar da sharadin kan cewa ya sayar masa ɗaya rabin an fahimta saboda haka ciniki ne da kasuwanci ya haɗu a ciniki ne da haya suka haɗu ciniki ne da ijara an fahimta surar wato shi a ababa ya sai motan nan da ya sai motan nan ya riga ya biya kudin ta mallake shi sai alhaji bello ya zo ya ce shigar da ni cikin wannan cinikin na rabi kuma ni zan sayar maka da zan sayar maka da motar hmm? zan sayar maka da motar ka gani bai ce zai ba shi kudin ba Eh? abin ce zai ba shi kudin ba ka sayar min wato ka shigar da ni ni kuma zan sayar maka da ita ka shiga wato ka shigar da ni cikin rabinta kai tarayya da ni ni kuma zan sayar zan sayar mana da ita gabaki da eh eh bai bada komai ba na'am da baki kawai ya shiga a alfama da baki ya shiga bai halatta a ciniki da jinkiri ba Eh? eh na'am ya halatta in dai ajali ya shiga ciki ya zamanto sharika ta zamanto ciniki sabo saboda ka wani sabon ciniki shi yasa ai malik yace tafsirin sa shine rabin rabin wannan motar ya sayar masa ita da sharaɗin kan cewar shi kuma zai sayar da rabin na ababa alhaji bello wato ababa ya sayar masa da rabin motarsa da sharaɗin cewa alhaji bello zai sayar ma da ababa rabin motarsa a kasuwa sauraka kamar aiki kenan ladan da zai samu ladan da zai samu yana cikin sayar masa da ababai na wannan motar ba gane ba <laughs> na'am wato tafsirin malik ne baka gane ba ko tafsirin da malik yayi in aka dauke shi aka dauke shi tafsirin malik ne wajen shi ne zai kawo gwari gwari amma wato shi ababa ya sai mota ya riga ya gama ciniki ba bashi sai shi da kudinsa sai bello ya zo ya ce shigar da ni cikin wannan motar rabinta ta zaman totawa sai ce na shigar da kai da sharaɗin cewar ya ɗauki sharaɗi kan cewa shi zai sayar musu da motar tunda shi ya san shi san kasuwa shi bello shi zai sayar musu da motar to shine malik yake cewa tamkar wato ababa ya sayar masa da rabin mota da sharaɗin cewar shi kuma bello zai sayar ma da ababa nasa rabin hmm? kaga da ya sayar masa da rabin idan bello ya sayar rabi da ya sayar ai nasa ne rabin ababa kuma kamar ya ɗauke shi aiki ne akan ya sayar masa da nasa rabin saboda haka an samu haɗuwar ciniki da haya ko ba haka ba ciniki da ƙodago a albai'u ijara to kuma a wajen malik wannan ya halatta ba bai a fi bai'a ba ya halatta ka yi mu'amalar ciniki kuma a cikin mu'amalar cinikin kuma ka ɗauki mutum ɗan ƙodago hmm? za su raba ribar akan yadda akan abin da aka samu zai ce to ga abin da na sayar maka da naka ni kuma nawa ga abin da na saya ga kuma kudin wanda na ga kuma kudin ka an fahimta ya dawo masa da kudin sa sannan abin da aka samu na riba wanda yake rabi shine nasa tunda ai alal ne saboda haka sai ya dawo masa da rabin sa da kuma kudin abin nan din sa na'am wato dai karshe sai zaman to kan cewa shi riba ita ce kawai tasa in asara in asara ta shiga a ahsan malami idan asara ta shiga ya za'i eh shi bai sa kuɗi ba amma ya yi lamuni ya riga ya sayar ko ba haka ba miliyan sha biyar ce ya ce ka shigar da ni da rabi saboda haka da aka tashi sayarwa sai aka sayar da ita miliyan goma sha kudi ko ba haka ba nawa ababa yake bunsa miliyan bakwai da rabi na kudin mota ko to in ababa ya tashi asara asara nawa zai yi eh a rabin miliyan rabin miliyan shine nasa saboda aka shi naji bello a zai biya ababa miliyan bakwai da rabi zai biya ababa nawa miliyan takwas zai biya shi ga miliyan bakwai da rabi kudin rabin motar da ya saya ga dubu ɗari biyar na asara da aka wanda yake shi ababa shi zai ɗauki wannan asara saboda haka abin da zai zo ma ababa miliyan bakwai da rabi sannan kuma a miliyan bakwai zai zo ma ababa miliyan bakwai zai zo ma ababa ko tun da miliyan bakwai da rabi a'a miliyan bakwai da rabi zai zo mata haka ne sannan kuma ya dauki asarar rabin miliyan saboda haka miliyan bakwai zai bashi shi kuma alhaji bello ya kare shi ya kare miliyan bakwai ya bayar maimakon miliyan bakwai da rabi na a ah, za miliyan ai za a yi makafsa miliyan bakwai da rabi za ka biya ababa in ka biya shi miliyan bakwai da rabi sai ce to kuma wannan miliyan bakwai da rabi taka kayi asarar ah, kayi um, asarar rabin miliyan saboda haka ga miliyan bakwai za ka dawo masa da shi hmm? saboda haka za ka dawo ma da ababa abinda zai zo wajensu miliyan goma sha hudu da dubu ɗari biyar kai kuma kai asarar miliyan gabin miliyan ɗari biyar da asalar wahala ko shi ne sun yi musharaka mana ababen miliyan goma sha biyar ɗinsa sayar ta rage ta dawo sha hudu da ɗari biyar Eh. da an fahimta za mu iya shiga wani babin mubarak ga Allah ko sai bayan sallah kenan ba Allah kai mu dare da lafiya Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk